fafata a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara 2018 wanda yake gudana a can kasar rasha a matakin wasan dab da na dab da na karshe kwata final inda uruguay za su fafata da kasar faransa da misalin karfe 8 na rana agogon najeriya nijar kamar da kasar chad bisa tarihi dai wayannan kasashe sun taba haduwa sau biyar inda aka tashi can jarar sau hudu babu ci kungiyar kwallon kafa ta Uruguay shekara ta 2013 ne ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta Faransa da kwallo ɗaya mai ban haushi a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda ɗan wasan da Luis Suarez ya jefa kwallo a cikin minti 50 da fara wasan. haka ma kasar brazil a yau za su fafata da belgium za su buga wasan ne da misalin karfe 7 na yammaci agogon nigeria nijar kamaru da kasar chad bisa tarihi kasar brazil ta doke belgium da kwallo biyu da nema a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya a korea japan shekara ta dubu biyu da biyu a matakin wasan zagaye na 16 inda 'yan wasan ta nan rivaldo ya jefa kwallo a cikin minti na bakwai daga bisani ronaldo ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti na bakwai haka dai aka tashi a wasan kungiyar kwallon kafa ta brazil ta samu nasara don yau haka za a ci gaba da kuma za a fafata a gasar cin kofin da ake gudana a can kasar rasha idan muka dawo bangaren sai da sai yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Jack Rusha suna ganawa ido da ido da kotun kungiyar kwallon kafa ta West Ham Manuel Pellegrini kan batun dawowarsa kungiyar bayan da ya kammala dogon zamansa a kungiyar ta Arsenal a watan da ta gabata ne dan wasan ya bar kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a mazaunin mai zaman kai har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din tana Arsenal din za ta rasa dan wasan sabiya evan banega dan shekara talatin da haihuwa bayan da dan wasan ya nuna sha'awarsa da ci gaba da zamansa a sa ta sabiya sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta arsenal din wannan ya ce zai sayar da wasu 'yan wasansa wajen ganin ya ɗauko ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona andre gomez dan shekara 24 da haihuwa everton ta everton ta tuntubi kungiyar kwallon kafa ta barcelona kan sayan ɗan wasan bayan ta ɗan ƙasar colombia ya rimina ɗan shekara 24 arewa wanda yake ta leda a kasar faransa a kasar rasha a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya din wanda aka cire su kasar ingila mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta west brom ben foster dan shekara 37 na 35 da haihuwa na shirin rattaba hannu wa kungiyar kwallon kafa ta watford akan kuɗi kwan miliyan 2.5 kungiyar kwallon kafa ta manchester shirin shirinta sab domin sayan dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa da Leicester City Real Madrid na shekara 27 da bakwai haihuwa da kuma dan wasan tsakiyar Napoli Jorginho bisa jimillan kuɗi fan miliyan 108 iya abun da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.